بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yawan ‘yan uwa da abokanai na intanet baki ɗaya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyber Expert Hausa. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu na yau za ci gaba da tattaunawa game da information gathering da muke gabatarwa a cikin channel ɗin mai albarka, ta inda wannan zai kasance bidiyo na hudu. Na'am, kamar yadda kuka sani mun ce information gathering ya haɗa da tattara bayanai wayanda suke uh, masu mahimmanci ko kuma marasa mahimmanci game da target ɗinka, okay? So, bayanan nan za su iya kasancewa suna da ma'ana ko kuma ba su da ma'ana. matuƙar sun shafi target ɗinka so suna da ma'ana a wajen ka na. So, inda muka zo muka ƙara tattauna game da OSINT muka ce Open Source Intelligent kenan ya haɗa da duk wani public available bayani da ku iya gani a Google shi ake kira da OSINT, tattara bayanan nan wanda wanda they are free of charge kowa zai iya mallakan wannan bayanan okay so duk wani abu da an kai sacin din shi a google ka same shi so wannan bayanin da ka tattara shi ake kira da open source intelligence bai ma'ana tattara bayanin da yake free za ka iya samun shi a ko'ina kowa zai iya mallakan shi okay mun yi bayani game da uh, quotation Uh, plus da kuma minus da kuma all da and okay inda na ci a bidiyon mu na gaba insha Allah za mu tattauna game da advanced operators kumce ce advanced google search operators okay so advanced google search operator na farko shi ake kira da entitle okay entitle so abinda entitle yake yana baka daman nemo wata kalma wadda ta bayyana a cikin title din website okay yanzu misali zamu zo eh, wajen google sannan zamu rubuta entitle oke okay sai mu danna column okay so now sannan zamu rubuta abin da muke so mu nemo muna so mu nemo bayani ne game da hack this site hack this site.org okay so duk wani abu da yake da ya shafi hack this site.org wanda akwai in a cikin title ya bayyana mana shi okay so zamu na so kamar yadda kuke gani gashi ya bayyana mana a cikin title muna da hackthesite.org kamar yadda kuke gani gashi anan okay so amfanin title kenan okay so a kowane title na web page ko ce na website za ku ga muna da hard7o okay wannan shine na farko haka zalika na biyu muna da hard7o amma na YouTube okay sannan kuma how to solve hackthesite.org kamar yadda kuke gani Side yana bayyana so wannan shi ake kira da in title title operator okay duk wani title za ku ga cewa muna da wannan kalmar da muke nema a ciki okay so akwai bambancin title da kuma url ko mu ce link na website okay so bambancin shine title yana bayyana ne a saman url url kuma shine ainihin wannan link din website din nan okay so wannan kenan za ku ga cewa kowane title da muke da shi yana da hackdside.org hackdside.org okay hackdeside.org hackdeside.org so wannan kenan so tsakanin entitled din da kuma hackdeside ba mu da wani space a tsakani sai ku yi taking note din wannan now so wannan shi ake kira da entitled okay sannan kuma abu na gaba shi ake kira da uh, in text okay in text shine abu na biyu game da advanced search uh, google search operator zamu ce in text haka okay so now so abin da zamu yi shine zamu zo mu rubuta in text ok za mu ce in text column sannan mu rubuta abin da muke so mu nema mu ce hack this site .org ok so abin da wannan zai mana shine zai je duk cikin wani document da yake cikin website wanda ya shafi hack this site ya bayyana mana shi ok za ta iya kasancewa a title ne ko kuma a cikin uh, url din ne ko kuma a cikin normal website din ok kamar yadda kuke gani nan muna da shi a cikin url din sannan kuma muna da shi a cikin title ok nan kuma muna da shi a cikin text ɗin wannan document din ko kuma wannan website din haka zalika a nan ma muna da hackthisite.org ok hackthisite.org hackthissite.org kamar yadda kuke gani kowanne zai iya dawo mana da hackthissite.org matukar hackthissite ya existing a cikin text document din wannan uh, website din ko kuma wannan bayanin da muke nema zai bayyana mana shi okay so kamar da kuke gani duk dai gashi nan muna da hack decide a cikin text okay hack decide a cikin text okay muna da hackdecide.org okay hackdecide.org okay so za ga cewa cikin kowanne muna da hackdecide.org duk da anan ba mu da shi amma za ga in kuka bude wannan link din za ku samu hackdecide a cikin text uh, ko ce a cikin document din wannan okay so kamar yadda ke gani gashi ma ya riga da ya bayyana okay so na wannan kenan abin da zamu shine a ah, zamu koma baya okay so google search operator na gaba shi ake kira da file type okay file type shine na uku okay amma kira shi da uh, file type okay na'am so file type abin da yake mana shine zai baka dama kai searching din wani specific type of file misali kana neman file wanda ya shafi a ah, html ko kuma kana neman wani file wanda ya shafi pdf ko kuma kana neman wani file wanda ya shafi xls excel kenan okay so zaka rubuta file type okay sai ka sa column sannan wani irin file kake nema muna neman abin da ya shafi a ah, pdf misali ya mu ce pdf okay so za mu danna enter okay although ba mi specify abin muke so ya dawo mana da shi ba okay so muna so ya dawo mana da file type pdf amma me muke so ya dawo mana da shi muna so mu samu duk wani abu wanda ya shafi uh, misali mu ce obama duk wani pdf da ya shafi obama in dai pdf ne so ya bayyana mana shi okay so kuna gani muna da abubuwa daban-daban wanda suka shafi uh, obama okay so abin zan yi shine zan cire wancan column din sabida a kai ya zamana yana dawo mana da bayanai a cikin text ko kuma a cikin document okay so zamu danna enter okay so kamar da ke gani yanzu dukkanin wanda wani file da wanda muke da shi wanda ya shafi obama ya dawo mana da pdf din shi kamar da ke gani muna da pdf a okay aka zalika muna da pdf okay uh, muna da pdf kamar da ke gani duk gashi nan duk wani abu wanda ya shafi obama ya dawo mana da pdf version din shi okay muna da pdf okay duk ga nan dai okay now so bari mu je page 3 mu gani okay so kun gani children's defense.org obama's plan ga yanar pdf ne shi ma muna da pdf okay so wannan kenan game da uh, file type okay so ba lallai sai obama ba yanzu misali muna so mu nemo uh, bayani wanda ya shafi let's say uh, html okay so file type ya kasance html sannan kuma za mu iya combining din uh, advanced operators ba lallai sai guda ɗaya ba yanzu muna misali muna so wanda a cikin title ɗin nan yake da pdf okay zamu html okay zamu ce in title so in title ya kasance muna neman let's say for example hacking samu muna file wanda ya shafi a uh, hacking amma na html okay so bari mu danna sacin magani okay za ku ga cewa a nan muna da html kun san website ne automatically zai kai mu duk wani website da yake na hacking ne okay so ba lallai sai ya mana specify cewa wannan html eh, code bane amma yanzu misali muna neman let's say for example uh, let's say for example muna neman file type ya kasance pdf okay na so kamar da kuke gani uh, ya dawo mana da duk wani abu wanda ya shafi hacking amma na pdf din shi okay gashi nan muna da shi a nan okay to pdf pdf duk ya shafi hakin okay so wannan kenan now so wannan shine a uh, file type ko in ce a uh, advanced operator na uku wanda zamu je zuwa ga na hudu wanda shi ake kira da uh, site okay wannan site ana amfani da shi ne domin kai specifying ɗin website kwaya ɗaya yanzu misali ina so in nemo wani bayani game da wani website wanda ya shafi let's say irf com okay so irf.com okay so duk wani site da ya kunshi irf.com ya dawo mana da website din irf.org okay so muna da Island Resource Foundation a title din sannan kuma a wannan din muna da irf.org okay irf.org irf.org irf.org ga dai shi nan kuna gani daban-daban okay so wannan shi ake kira da site okay so uh, misali muna so mu nemo uh, bayani game da let's say islam islamic uh islamic online.com islamic online.com okay i'm not sure that this website is correct okay islamic online.com community ki gani result ɗaya eh, dawo okay so wannan ne kawai okay so now so wannan kenan wannan kenan game site ko in ce a google operator na hudu inda muna da na ƙarshe wanda ake kira da in url ok na in url in url ok so in url abin da yake mana shine zai je nemo mana bayani wanda yake a cikin ainihin url so site da url kusan abu ɗaya ne ok so wancan zai baka ainihin link wanda ya shafi abin da kake nema na site ok haka zalika a cikin url Mary kana nema wata kalma ta daban misali ya muce in url ok za mu sa column muna so ya dawo mana da abu wanda ya shafi let's say for example uh, admin ok so bari mu danna search kamar yadda kuke gani muna da html admin da google.com kun ga cewa a cikin url din nan muna da admin haka zalika a wayannan pages ne ok a nan muna da https admin security kamar yadda kuke gani a www.dictionary.com muna da admin a cikin url din ok muna da uh, site.gcntraining.com muna da user admin ok muna da office admin office ok so wannan kenan. Na'am, so insha Allah duka duka da wannan zamu kawo karshen wannan bidiyon. Idan kai sabo ne zuwa channel ɗin mai albarka muna ka da ka taɓa mana subscribe button sannan ka taɓa mana alamar ƙararrawa.